La zone humide c'est cet espace. Yanki mai damshi shine wurin da ruwa suke ginshiki ga kome ga rayuwar itatuwa ga rayuwar dabbobi da kuma rayuwar dan adam da suke wannan wuri. Kasar Niger na da yankuna masu damshi sosai. Muna da yankunan damshi na nesa domin ba mu kusa da teku. Muna da ruwa masu malala kamar kogin Isa, kamar fadamu, tabkuna, wuraren rike ruwa, filayen da ruwa ke mamayewa. Kuma game da wannan Niger ta tsaye da keɓaɓɓun wurare goma sha biyu masu muhimmancin gaske ga ƙasa da ƙasa kamar wuraren tsuntsaye da ruwa kuma wurare ne da ake gudanar da ayyuka sosai. Euh, A nan Niger muna da yankuna da suke da damshi idan e a wani jiha suke. Da la région de Tilaberi nous avons la zone humide du parc Cikin yankin Tilaberi muna da wuri mai damshi na parc de W. Muna da ruwan tabkunan Namga Kokoru a jihar Tera. Idan muka je yankin Doso muna da Dalol Boso da Dalol Mauri. Yankin Moyen Niger da Moyen Niger 2. Wannan yana zuwa har Gaya da ke cikin yanki da ke makwabtaka da Benin. A Zandar muna da tabki. tafkin suri da ke wani keɓaɓɓen wuri shi ma muna da a cikin yankin tawa tafkin ɗan duci da tabalak dukan su suna cikin kusan hamada yankin difa muna da ɓangaren tafkin chadi na niger tafkin chadi wani yanki ne na chadin niger nigeria da kamaru muna da wurare guda biyu da ke kan hanyar kasancewa kamar tafkin madarumfa da tafkin gidimuni ko wa'annan wurare suna fuskantar matsalar canjin yanayi ko ayyukan da ɗan adam ke yi na iya ɓadda su idan zan iya faɗan haka la perte de zone humide Rasa yankuna masu damshi na iya zuwa ku sani cewa sauyin yanayi wata haɗuwar abubuwa ne da dama a lokacin da manomi ya rasa albarkatun noma zai iya yunkurin cike wannan gibi na wannan rashi bisa albarkatun yankuna masu damshi ma'ana zai je ya sare itatuwa don ya sai da ko ya yi wani abu zai rubanya ayyukan kamun kifi bisa wuce abin da yake kamawa a da yanzu babbar matsala ita ce rashin tsaro domin muna da matsalar sanin abubuwan da ke faruwa cikin tafkin Chadi, abu guda kuma a yankin Namga Kokoru babbar matsala ma Park de W.